والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا هكر أشيد من القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمال محمد بن الصالح العقيمين ألا يجزاه دراما muna nan a ƙarƙashin alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ta hudu da ke bayani akan zahirin gundarin abin da ya zo na shi shine abin da ke fara zuwa wa ƙwaƙwalwa ko tunani na ma'ana ke kuma bayanin cewa yakan saba gwargwadon yadda zubin zance yake sannan bayan haka malai ya mana cewar mutane sun kasu gida uku a game da abin da ya shafi haka wani bayanin kashin farko su ne magabata na kwarai da suke kan ma'anar da take fara zuwa bawa a kwakwalwa yayin da aka faɗo da sufa ta Allah subhanahu wata'ala ba tare da an waskatar da ma'anar zuwa wani abu daban ba sannan kuma a fahimce ta daidai da yadda ta dace da wasu anin girman zafin ubangiji subhanahu wata'ala to a shafi da 37 inda yasa al-ismu thani nan inda zamu tashi kashi na biyu mala yace man ja'alu zahir al-mutabadil sune jama'ar da suka sanya mabayyanin abin da ke fara zuwa wa mutum a kwakwalwa min nusus sifati na gundarin dalilai da suka shafi siffofi na Allah subhanahu wata'ala to suna sanya irin wannan nasoshi suna sanya musu ma'anan batilan ma'ana wacce take batacciya la yaliqu billah ba ta dace da Allah subhanahu wata'ala wa huwa tashbih shine kamanta Allah da wani da suke su magabata na kwarai kashin farko da aka yi bayanin su idan sifar Allah ta zo a cikin alkur'ani ko hadisi suka fahimci ma'anar da harshen larabci ke hukuntawa na wannan sifar su suka karɓi wannan ma'anar su aiki da ita ba tare da sun rushe ba ba tare da sun kamanta Allah da wani bawa ba shi ne ce yanzu so na biyu su ne waɗanda abin da ya bayyana gare su na sufa cikin sufofin Allah a zahirin abin da ya zo na Qur'ani ko hadisi su inda suka samu matsala suna kamanta Allah da wurinsa a wannan sufar wa abqaw dilalataha ala zalik kuma sai su bar nunin da ma'anar take yi akan haka akan siffata wani bawa daga cikin bayi da sifar Allah subhanahu wa ta'ala wa ha'ula'i humul mushabbiha waɗannan mutanen su ake cewa masu kamanta Allah da waninsa wa mazhabuhum batil matafiyar da suke kai tatacciyar matafiya ce muharram haramun ne musulmi ya kasance a kai min iddati aujihin ta fuskoki daban-daban al-awwal mana yace fuska ta farko annahu jinayatun ala nusus hakan ta'addanci ne da laifi gaba da abin da ya tabbata na sunan shari'a na bayanai gundari na alkur'ani ko hadisi wa laha kuma lalata abin da suke nuna ruwa ne anil muradi biha game da abin da ake nufi da su fa kaifa yakunu al muradu biha ta za a ce abin da ake nufi da wannan nasoshi na alkur'ani ko hadisi at-tashbih kamanta Allah da wani وقد قال الله da الحالي ألا لكان سبدو كفياتي ليس كمثله شيء باب أبن ليك مالش فإن ya أي كلام ليك ko hadisi na kore نقولي كمن Allah da لباي to yaya kuma za a zuwa magana wata sifa daga cikin sifofin Allah kariya ka ɗauka cewar irin ta bawa wannan rashin fahimtar alƙur'ani ne kuma ta'addanci ne ga ayoyinsa sannan ma ce asali fuska ta biyu da ke nuna lalacewa da ɓaci da haramcin irin wannan salo na kamanta Allah da wani bawa daga cikin bayansa a game da wata sifa tasa annal asala dalla ala mubayanatul khaliq lil makhluq ita hankali ma da Allah yi wa bayi yana nuni akan bambancin mahalicci da wanda aka halitta Allah shi ya yi mu mu ne bayansa mu ne waɗanda aka yi mun bambanta da shi ya bambanta da mu fi a zatinsa wa sifati da siffofinsa fa kaifa ya yukamu bi dilalati nususi ala tashabuhi bainahuma to ta ya za a yi hukunci da nunin nasoshi na dalilin na dalilan alqur'ani ko hadisi akan wato ainihin kamanceceniya tsakanin Allah da bayi abinda da ba zai yi ba. to wannan fuskar ta biyu ta hankali tana nuna bacin hanyar da waɗannan kasan suke kai na an faɗi wata sufa daga cikin sufafin Allah su ce eh wannan sufa kamar ta wani ko su kwatanta ta da wata sufa ta wani bawa daga cikin bayi mala yake asaliku fuska ta uku da nuna haramcin wannan salo da kuma bacin sa أن هذا المفهوم wannan fahimtar da suka yi allazi fahimahu al-mushabbih wannan mai kamanta Allah da wani yake fahimta min an-nusus daga gurdarin bayanan al ko hadisi mukhalifun lima fahimahu as ya saba da abinda da magabata na kware suka fahimta shi kwa tsarin addinin mu ana so fahimta ka daidai da al-Qur'ani hadisi fahimtar magabata na kware dan sun riga ka ta'amuli da al da zuga ka sanin hadisan da zuga ka wato mu'amala da su da kuma fahimtar su ya za ka fahimci abin da ba su fahimta ba in dai akan daidai kake saboda haka mala ya ce wannan fahimta tasu mukhalifun lima fahimahu salafu min ha ya saba da abin da magabata na kwarai suka fahimta daga nasoshin shari'a wa yakunu batila wannan sai tabbatar maka cewa hanyar da waɗannan mutane suka ɗauka ba ta ciyar hanya ce gurbatacciya ce fa in qala al mushabbihu idan ne kamanta Allah da wani yace ana la aqilu min nuzulillahi ni ba na iya fahimtar a ce saukar Allah wa yadihi da bayanin cewar Allah na da hannu illa mithl malil makhluq sai kamar yadda mahallu ababan halitta suke da hannu ni haka nake iya fahimta wanda ya faɗa haka cikin masu kamanta Allah da bayansa min zalika yace shi bai fahimci abu daga abin da aka faɗa na saukar Allah da aka ce ubangiji na sauka dare don jin addu'ar bayinsa ko hannun Allah da Allah ya ce yadullahi fauka aidihi ko kuma yake cewa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku ko bal yadahu mabsuqatan to shi baya fahimtar wani abu daga maganar hannun nan ko sauka sai kamar kwatankwacin yadda abin halitta yake sauka ko kamar ko shin yadda abin halitta yake da hannu shi shi abin da yake iya fahimta daga haka kenan wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifu yace ai dama Allah bai ranta da mu ba ko bai mana magana ba sai abin da zamu iya fahimta ni wannan shine abin da nake iya fahimta kuma haka na fahimta wanda ya faɗa haka wala quluhu Allah yana zan tare da mu da abin da zamu hankalta wannan shi da abin da zamu iya hankalta mun san yadda hannayen bayi suke mun san yadda saukar take to da kan an ce Allah yana sauka an ce Allah yana da hannu to wannan abin da muka sani muke fahimta muke hankalta mu shi zamu iya fahimta shi yake ne wanda ya faɗi haka fa jawabuhu min talakati awjihi fuskar da za a bashi ta kure shi da wato ainihin rushe abin da ya faɗa za ta zo ta wato ainihin fuska ɗaya eh, eh, har fuska uku ahadu ha yake fuska ta farko Allah ka taba na bi dalika Allah da ya wato zanta da mu da bayanin sufofinsa a cikin Alƙur'ani ko cikin hadisan manzo huwa zai kala an nafsi ai shi ne dai yake game da kansa laysa kamithlihi shay babu abin da ya kamata shi to ya za ka yi watsi da wannan abin da ya faɗa ya aiki da shi ta ce kai abin da kake iya fahimta abin da yi wa bayi na sufofi in ya ce shi ma sa kaza sai ka ɗauka ciwo kamar ta bayin ina kai da wannan ayar ya za ka yi da fahimtar wannan ayar ko abin take nunarwa Wani ibadahu an ya يضربوا lahul amsal kuma Allah ya hana bayansa su masa misali su misalta shi da wani aw yaj'alu lahu andada ko kuma su sanya masa kishi? bi ya hana wannan fa qala sai ce fala tadribu lillahi al amsa" kada ku kuskura ku buga wa Allah misali da wani abin halitta inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun haqiqa Allah na da masaniya komai ku kuma ba ku san komai ba sai dan abin da Allah san da ku kuma bai ta karar karya ba wa qala kuma Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna sane da hankalinku ba hauka ya sami ko ba rikicewa ba to waɗannan suna nuna cewar lalle ba su za a kamanta Allah subhanahu wata'ala da wani wa kalamuhu ta'ala kulluhu zancen Allah madaukaki baki ɗayansa haƙƙun gaskiya ne yusaddiqu ba ba'da sashin zancen Allah na gaggata sashi wala ya tanaqab baya tukka da warwara zancen Allah sashin baya warware sashi to saboda haka tunda Allah yake cewa kada a sanya mata kishiya kada a buga masa misali da bayinsa kada kuma wato anin a fahimci cewar ina kama da wani babu abin da ya kamata shi to tun da ya faɗi waɗannan dalilan to da ka duk wani wanda zai zo ce shi in Allah ya ce ga wata sifa tasa ba zai iya hankalta ta ko fahimce ta ba sai in ya kwatanta ta da ta bayansa to ya yi watsi da waɗannan dalilan da Allah ya faɗa bai aiki da su ba ha malaike fuska ta biyu ta ruguje abinda masu kamanta Allah da da suke yi an yi na mu a cewa mai irin wannan ƙudurin da fahimtar lissa ta ƙudurin lahi ta. to kana so ka ce mana baka iya hankaltar Allah yana da zafi ba la da dawat wanda ba zatin nasa baya kama da sauran zatukan abubuwan da Allah ya samar kana so ka ce mana baka hankalta ka ba fa sai ya kulu bala sannan zai ce a ya fahimci cewa lalle zafin Allah ba ɗaya yake da zafin bayi ba to in ya faɗi haka fa yuqalu lahu sai ce da shi faltaqin lahu sifatun la tashbihu sifat to inda ka iya hankalta cewa zatin Allah ba irin zatin bayan sa bane ka tafi akan haka to me ya hana kuma ka hankalci cewar sufofin Allah ba irin sufofin bayan sa bane ka tafi akan haka an fahimta shi to ya zama tufka da warwara ka ce ka yadda zatin Allah shi abin da zatin bayan sa amma kuma an zo magana sifar kuma kana cewa sifar irin sifar bayan kai abin da zaka iya hankalta kenan ka fahimta to me yasa a zatin da baka ce kai baka fahimci haka ba ko baka hankalci haka an gane yake cewa fa innal qawla fi sifati maganganu ko bayani akan abin da ya shafi sufofi na Allah subhanahu wata'ala ko sufofi na bayin Allah kal qawli fi dhati kamar bayani ne ko magana akan wato zatin Allah ko zatin bayin tun nan kana magana akan zatin Allah kana kaddara zatin Allah da bane yake da zati duk wani abu ne zaci. to ya kamata in ka zo magana sufofin Allah ma ka fahimci sukofin su take abubuwan da sufofin duk wani zaci. da yake da wata sufa haka kuma in kana magana akan bayi tunda ka san bayi ka jeyu ne ka san su ne yin su aka ba su suka kansu ba to kana magana sufofin su sai ka fahimce ta gwargwadon yadda suke sai ka fahimci wannan sababin nasu gwargwadon yadda ke. na Allah kuma ka fahimce shi gwargwadon yadda Allah yake wa man farraqa bainahuma faqad tanaqada wanda ya bambanta tsakanin zatin Allah da subobin Allah to yayi tunka da warwara ya kamata ka ji a ranka ce to yadda kai da zatin Allah ya shan babban da zatin bayansa to subobin sa ma ba iri ɗaya ba da subobin bayansa amma in ka ce zatin Allah ya sha bamban da zatin bayansa amma sa iri ɗaya da sifar bayansa ce tafka da warwara ta an fahimta shi wannan ce fuska ta biyu salihu ha fuska ta uku ta rushe mai ƙudurin kamanta Allah da wani a sa. an yi a ce alasta tushahidu fil makhluqat shin ba ka gani a cikin abubuwan da ya halitta Allah ma yattafiqu fil asma abubuwan da suka yi daidai da juna a suna wa yaxtalifu fil haqiqati wal amma a haƙiƙanin gundarin yadda abu yake da yadda yake ɗan ƙasa akwai bambanci baka san haka tana faruwa ba fasa ya ƙulu wala da sannan za ka ja da kai eh, ya fahimci haka tana faruwa a samu abu da wani da wani sun yi suna ɗaya ko sun yi daidai a suna amma a samu bambanci a yadda suke su zatinsu su? a ah, mutum na muke da shi muhammadu amma wancan Muhammadu dogo wannan gajere ko wancan mai kiba wannan siriri wannan fari wannan baki ko a ah, rago nawa ake da shi wani gajere wani cikeke ko amma dai suna rago ya haɗa su shi ne yake cewa in ka cewa mai samanta Allah da wani a dawo bayan da Allah ya halitta ba a samun daidaito a sura a dace wajen suna irin sunan wannan sunan wannan amma kuma ya zama a gundarin abin akwai bambanci in yake maka i eh, ana samun haka fa yuqalu lahu ta da mai irin wannan fahimtar idza aqalta tabayuna in har ka iya hankalta bambanci bainal makhluqat tsakanin bayin da Allah ya halitta fi hada a game da wannan misalin da aka baka na a samu suna ya hada wani abu da wani amma sun bambanta a sufofi da zati in dai ka iya fahimta haka fali ma za ta la taqiluhu bainal khaliq wal makhluq to me yasa ba za ka fahimci ba za su hankalci na bambancin tsakanin Allah mahalicci da bayansa da aka halitta tun da dai a tsakanin bayi kana iya bambance wani da wani to ya za ka kasa bambance kuma Allah da bayi in dai hankalin naka yana aiki ma Allah ta tabayyana bainal khaliq wal makhluq tare da cewar bambancin da ke tsakanin mahalicci Allah wal makhluq da ababen halitta bayi azhar shine mafi bayyana wa a'zam mafi girman fitowa fili bal tamathul mustaqilun bain al-khaliq wal makhluq kai batun ma a samu abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne tsakanin Allah mahalicci da ababen halittarsa ba zai taɓa yiwuwa kama sabaka fil qa'idati sadisa kamar yadda bayanin haka ya gabata a ka'ida ta shida min qawaid sifat dake bayani akan ka'idojin sifofin Allah to wannan su ne bangare biyu na biyu kai bangaren farko magabatan kwarai kace mu duk abin da ya zo cikin alkur'ani ko hadisi na bayanin sufofin Allah muna fahimtar abin da ma'anar sifar take nunawa daga harshen da alkur'ani ya sauka da shi manzo yi magana da shi na larabci amma muna kudurta cewar wannan sufar da muka fahimta muka fahimci ma'anarta daga alkur'ani ko hadisi ta Allah ta sha bamban da ta bayi ta bayi ta sha bamban da ta Allah wannan shi muke fahimta kuma akan haka muke kai waɗannan kuma suka ce su mu abin da muke fahimta in wata sifa bayanin ta yazo alqur'ani ko hadisi muka fahimci sifar to yadda za mu iya hankalta ta sai mun kwatanta ta ta bayan da muka sani kuruku ta shi ne mana yi musu wannan rugunau ɗin da yi musu ita ta kun yi haka ai kun yi watsi da ayoyin Allah da suke cewa Allah ba kama baya kama da bayansa in kun yi haka ba ku amfani da hankalinku ba tunda kunyar yadda zatin Allah ba irin zatin bayi bane to ya kamata kuma ku fahimci cewar sifofin sa ba irin na bayin sa bane sannan kuma shine yanzu a ƙarshe ke gaya mana cewar lallai idan har ana iya samun abubuwa shi daidai a suna a cikin bayi amma su bambanta a zafi da haƙiƙaninsu to samun wani bambanci tsakanin Allah da bayi shi da abin da ya fito a fili to bari ma babu kamance kamanceceniya tsakanin Allah da bayan wannan ne abin da malam kawo na kaso na biyu cikin mutane da suke da fahimta gurbatacciya daban da ta magabatan kwarai akan abin da ya shafi sunufin Allah subhanahu wataala anan za mu tsaya insha Allah in Allah ya kai kuma kuma satin zuwa sama da su kuma na uku su ba mu ji irin tasu fahimta Allah ya tsara mu da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk